na wasai a ce a malina mai fala mudillala wa mai yadihi fala hadiyala wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daren juma'a daren sha tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa shekara 1436 daidai da bakwai ga watan mai shekara 2015 wannan shine majalisi na 55 daga cikin jerin jiyar karatukan littafin hikbatun min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da littafin hikbatun min tarikh yana kokarin tantance gaskiya ne da rabin tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu na tsabanin fahimta da ra'ayoyi da suka bayyana suka faru ga al'ummar musulmi tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta da bayan hijira shekarar da aka sai na sai da dan aliyu dan abi talibin Allah ya kara maka yarda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda mutanen farko sun wuce lafiya cikin su amma sun rarraba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace yan jama'a ba su manta ba karatukan da muka yi a baya muna ta tattauna matsala ne da suke da alaka da shi kabiyar kashe Husaini tun daga yadda aka yi ya bar garin Makka ya koma ainihin ya bar Madina ya koma Makka mutanen kasar Kufa suka yi ta aiko mishi da wasiku akan lalle lalle ya taho gare su don a zo a san yadda za a gyara al'amarin shugabanci ya yi dan uwansa shine muslimu dan akai aka je aka tattauna aka jarjejeniya aka anshi bai'a daga baya suka watse suka bai baiwa muslimu dan akil ba buri suka kyale shi da waɗannan sarakuna su ainihin ziya su ubaidullahi dan ziyar a inda aka kama shi aka kashe shi sannan husainin ya riga ya fito a daidai wannan lokaci baya ga kasancewar mutanen kwarai daga cikin sahabbai sun yi kokarin su hana shi sun yi sun yi su hana shi amma kaddara ta riga fata a inda Husaini ya fito zuwa wannan wuri da ake ce Karbala kuma kaddara da Allah ya rubuta mishi tabbata akan shi sojojin mutanen Kufa karkashin jagorancin kwamandan su mai suna Umar dan sadu dan Abi Waqqas suka ainihin kashe shi sannan kuma abubuwa da suka biyo bayan marasa daɗin ji Allah ubangiji shi kyauta sannan sai muka zo muka karanta daga cikin littafin Siru a alamin Nubala tarihin sayyidina Hussein a takaice tun daga kan ainihin wato tarihin haihuwarsa da wasu daga cikin darajojinsa to anan ne sai muka ji al zahari kamar yadda muka faɗa a baya da shi da wasu malamai a cikin musulunci kuma yadda ya shahara a bakunan mutane mutane suna yawan itilakin lafazin shahidi ga Husaini isan da aka kira sunan Husaini ana cewa shahidi ne shi ne muka ce za mu tattauna a takaice dangane da wannan matsala ta itilaƙin shahidi ba ga Husainu ba kaɗai tukuna ga dukkanin sauran mutane a takaice lafazin shahidi da ake kiran mutane da shi ake itilaƙi shi muke so mu ji cewa menene hukuncin haka shin ya halasta a sunance a dinga kiran mutane da wannan lakabi ko bai halasta ba a tare da mu akwai photocopy da mutane suka samu na wani littafi na malam abdurrahman ibnu gharman ibnu abdullah mai suna ahkamu shahid fil fiqhil islami hukunce-hukuncen shahidi a fiqhun musulunci a cikin musulunci shahidi wata daraja ce mai zaman kanta Allah subhanahu wata'ala ya tsara mutane zuwa matakai-matakai na daraja daraja mafi girma da Allah yake baiwa bawa ita ce ya bashi manzanci kamar yadda ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallama ta ainihin sayyidina ibrahim ta annabi musa ta annabi isa da makamantansu allah ya kara musu ainihin salama da aminci waɗannan annab manzanni ne kuma annabawa ne waɗannan su ne martaba ta farko martaba ta biyu ainihin wato sai martaba ta ainihin siddiki shine wanda allah zai yarda da gaskiyarsa ya naɗa shi mai gaskiya to martaba da ke ƙasa da wannan shine shahidi ita martaba ta uku gashi nan da Allah yake minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada sannan daga nan kuma sai a yi ta yawa kasabi wa shuhada wa salihina har dai a kawo kan musulmai wanda suke musulmai ne wanda ba su mallaki komai a musulunci ba da kalmar shahada su ne adna'in musulmai wanda manzo Allah yake cewa su ne mutanen da za su raya karshen duniya ba su san komai na addini ba sallah ma ba su taba ganin wanda yake yin ta ba sai dai su dinga ba da labarin sun ji an ce iyayensu da suna yin wata ibada mai suna sallah ba san yaki ba kuma huzaifa ya ce waɗannan su ma imani zai kai ta aljanna insha Allah saboda sun yadda Allah da yi a zamanin su yadda da Allah ɗaya shine wani ta kama a zamanin a zamanin da za su rayu domin sauran mutanen zamanin za su dinga yin zina ne akan titi kamar da awaki suke saduwa da junansu kaga a lokacin wanda da Allah daya to ya kai matuƙa wajen imani iya abin da zai yi Allah shi da da haka kamar yadda ka san baka cewa Wani annabi ne sai da nasu baka cewa wani siddiqi ne sai da nasu da haka kuma shahidi ma yana da wannan matsala ita ce abin da ta kawo wannan matsala shi wannan malami a cikin wannan tafi mun yi photocopy wasu bangarori ne waɗanda suke da alaka da matsala domin yayi magana kan kunce-kunce da dama game da jana'iza gado da makamantansu wanda suke da alaka da shahidi da makamantansu to sai ya zo akan inda ya ce al-mafasul khamis al-mafasul khamis fi kun fi hukumi qawli fulani shahidu a cikin kuce cewa wani shahidi ne yace inna itlaq inna itlaq lafzata shahid ala kulli ahadin la tajuz kiran kowane ma habba wa dabba duk wani mutum kawai a dinga cewa wane shahidi ne ya ce wannan bai halarta ba yadda mutane suke duk wanda ya mutu sun gara mana suke shahidi ne wani magun wata harkar banza ya mutu harkar ƙasa ko siyasa ko tattali ko neman duniya shi da ya mutu sai a ce shahidi ne shahidi ne har a dinga sanarwa ana ana ainihin wato manna hotunan shi a ko'ina sai da ya shi a ciki duk wurin da ya ja ka tasha kan titi sai a mana wata tasha tasha wuce ne kaga wannan ba addinin musulunci ba wannan ta kadaranci ne da wuce gona da iri da shiga gona Allah za mu ja sai aka haka yace illa liman asbatat lahu asbata lahu shari'u hadha alwasf sai ga wanda mai shari'a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ko Allah ya aiko da wahayi ya tabbatar mai da wannan siffa amma tasmiyatul kuffar min mulhidina wa yahudin wa nasara wa ghairihim bi shuhada fa hadha qadhum fi aqidati man qala zalika amma kuma abin da ya kai gama a ce wasu karkatattu da yahudawa da kafirai da kiristoci da makamantansu kaji ana ce musu shahidai to wannan kuma yana zama matsala ma ga aƙidar mutumin da ke faɗin haka akwai mutanen da su zama wasu 'yan kishin ƙasa ne wasu manya ne a cikin duniya wasu an san su suna mutuwa ko sai ka gana su ya shige ne yanzu kamar wannan kafirin da ya mutu bara wacce ne ko bara mandela ko duba ga yana hukun banza da mutane suka rinka faɗa kan shi an addu'a suke ne sai ga ji musulmi ya zo ya ba da suna raɗi yana addu'a Allah ya kan mandela wani irin rashin tunani ne wannan jama'a kafiri ne ba kafiri ne kasu gumi bai taɓa cewa Allah na tuba ka yafe ni ba bai taɓa sujuda wa Allah ba amma sai ka ji musulmi ya bada kuɗi an buga a jarida wai yana yana mushi fatan ya gamu da rahama saboda rashin sanin a aqida musulunci to haka zaka ga a cikin angoni da garuruwa irin wannan yakan faru a yi rasuwa saboda ana zaman tare ko zaman ƙasa ɗaya ko wuri ɗaya ko ana ma'aikata ɗaya wai sai musulmai su ja gindi su tafi sai musulmai su cika mota su tafi cikin zankuwa ko cikin can bale a taraba garin wasu wani arne saboda an yi aiki da shi a nan jami'a madu bello ko a jami'ar dan fodiyo ko a asibitin cikin hospital ko ina ne ya mutu kafiri sai musulmai su tashi wai su tafi su je kuma a shiga makabarta da su duk ai kafircin za a yi suna da su ma suna son kuyi da kai wannan cin mutuncin aƙi da kan bai dace ga musulmi ba ya kamata musulman mu kuma cikin hayyacin musulmi bai mallaki abin da ya kai aƙi da shi daraja ba ya kamata mu dinga gane wannan komai yana bayan ne. komai yana kasa da ne, domin ita ce in dai ka tsira da ita lafiya to duk inda aka buga aka raya in sha Allah za ka yi labari amma idan aƙida ta samu matsala to babu wanda yake da tabbas akan tsere faru da kai kuma azai ma ku alubi wala labiko. ba wanda ya sanya za a yi da kai zaka jama'a mu kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa idan an zuwa ma'aikata irin wannan ana haɗa kuɗi za a ɗauki mota za a tafi jalungo za a je jana'izar wani kafiri suka ce ah, ni musulmi ne ba na zuwa jana'izar kafiri ko haka za ka faɗa ƙarar ku duba ku ga irin mujamala da sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawunsa Abu Talib ya mishi kawun shi Abu Talib ya mishi iyakar mujamala kafirai sun zo sun ce dan kadin nan ya takura mana sai ka ba da shi mu kashe in kira manzo Allah ya gaya musu manzo Allah ya ce musu kun ga rana din nan wallahi ya fi muku sauki ku hau sama ku taba rana akan ku ce ba wannan abu wannan shi da ta inganta ba wannan da da take shahararra da yake cewa yana cewa lawad shamsa an yamini wal kamara an yasari amma taraktu hada al-amr hatta hatta ma hatta yudirahu Allah ala shuhurati a wannan bata inganta ba kanta abba ifa ta nasu albani amma abin da ya inganta ce musu yi. ku hau sama ku taɓa rana sai da abinda yaro zai ce sai sai sai irin ya ce sai sai sai mene ne ma yake cewa yawa gwarin tsaye ba irin wannan ba abinda za a nuna dai ba zai yiwu ba akwai wata kalma da ake fara haka a ce yawa sai da ke ka hoho misali hatta ya zai mai kammal khayat ya ce musu sai in kun iya taɓa rana sannan zan ba wannan abu sai abu ɗalibi ya ce ba shi tafiyar ka yace wallahi ɗana bai faɗan gari tunda kuka je faɗi wannan magana ba zai ba wani abun ba ku je ku yi abin da za ku iya wannan shi ne abin da ya inganta amma wancan bai inganta ba alashin warki to duk waɗannan abubuwan ya zara takobi ya zai ce manzo Allah je kai wa kun ba mu ji ba ba za a hana wasu ji mutum da ya kuma ta kaga iya zama mutunci ya kare tsakanin da musulmi da arna da ya mutu al-imamu na sayyaro ta hadisin a cikin sunan din shi sayyidina ali shi da shi ko yan shi'a da kuke sun suna kawo ganin banza akan cewa Abu Talib ya yi imani hasara da suke yi waya baya ce Abu Sufyan ya yi imani Abu Talib bai imani ba ai ba haka Allah yake abuwan shi ba kuma kuma ga Allah yadda zai yi ba ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ku da ba a ni'ima Allah Allah ya kuce sai dai ba wannan musulunci kai ya hana wani kun isa ku wannan ko wannan ja ku isa ku ba shi da cewa ga wanda ba makamai ga wanda zai hana to abu ɗalibin da ya rasu sai na ali da ya zo sai ce manzo Allah inna ammaka ash-shaykh dal kad mata faman yuwari haka yace manzo Allah yace kawunka da ce babana ba yace kawunka tsohon bataccen nan ya mutu manzo Allah ya riga ya ya yi ya na ne kalmar shahada manyan kafirai sun hana sai manzo Allah ya fita bar wajen cikin takaici sai na ali sai ta hu bayan lokaci kankani yazo ya ce mashi to wannan kawunka mataccen tsohon nan, aka yi faɗa a cikin lafazin inna ammaka ash-shaykh ad-dal tsohon mataccen nan kawunka ya mutu wa zai rufe shi yanzu yana tige ne ma waye zai rufe shi ba wai yana gayyata annaba a zo a rufe shi ba saboda ya san kafir ya mutu sai annabi ce me ku je ku rufe shi saboda mu ya ya yi zama mutunci da mu amma a kidan ba ɗaya ba to shine irin wannan abu ya yi zaman mutunci da mu mu musulmai amma kidan ba dai wasu ba magana jana'iza tsakanin mu da shi su kuma da can kafaran shi abu ɗalibin ya bata da su saboda mutuntun da yake da sa annabi da ka su kuma ba ruwan su da shi haka aka je aka je daji kawai aka tona aka rufe shi sai na ne dawo manzo Allah kuma shi je kai wanka hadisin na cikin sunan na sunan na sai da isnadi ingantacci da ka ya ku yan boko yan boko sun fi kowa irin wannan wuta ya ku ɗan boko ba daidai ba ne balantana kuma ta kai ka saba bakakken kaya da zuwa zaman makoki a coci kai kana munafunta kanka kai ba a zuciyar ka san cewa wannan abin da kake ba daidai ba ne ko ba ka so a ɗauko hotuna a zuwa kawo su garin ku a gani ba ka so saboda kai ba ka san ba daidai ba ne to dan me za ka musu wannan wani ya mutu eh to shikenan Allah ya ji kan musulmi kawai kai kai dungu kawai shikenan ko kuma ka ce musu eh ya sorry to sorry shikenan ko ka ta gaba da ka. kowa ya harka shi lakum dinukum wale din idan addini ya riga ya raba jama'a to babu ɗaya sama ba shi ma'anan alwala wal bara'u ya yace ba a ce ma bakaken kafirai cewa wai sun yi shahada yace wannan sukan mutuncin aqida ne wa jahlun minhu kuma jahilci ne a gun mai faɗa haka bi absati mabadin islami wa usuliddin rashin sanin mafi sauki daga cikin ka'idojin addini ne tsare-tsaren shi قال domin ko Allah yana cewa ومن يتبع غير الاسلام غير الاسلام دينا فلن يقبل منه wanda duk yaje yana da wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba ko fil akhirati min al khasirin kuma ran lahira yana daga cikin asararu da aka ba ruwan karshe qala shaykh ibn uthaymeen rahimahullah malama kila za su fara magana kenan yace wa amma ma yusharu fi abinda ake bugawa a cikin jaridu kuma a shi baha zalika da ire-iren jaridu irin obituary ɗin da ake lillikawa ko ina min misli hadhihi al-alqab na irin waɗannan laƙubba da ake sa mutane allati qad tuqalu liman yajzimu al-insan bi annahu laysa min al-mu'minina fadlan an ash-shuhada wanda zaka ji Allah ka ba mutumin da kwata kwata ba musulmi bane ballantana a ce ya zama shahidi fa innal wajiba an yataharra al-insanu fi ma yaqulu wajibi akan musulmi shine ya dinga takatsantsan me zai faɗa sawun kana sufiyan aw ghayr sufi Shin mutumin dan jarida ne ko ba dan jarida ba li'annahu sayasalu amma qala dan ka sani za a tambaye ka kafin da ka faɗa kama qala Allah ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka Allah yake babu wani zance da mutum zai farta sai akwai wani mala'ika raqibun atid mai bin diddiki mai tattara komai shine malaika ne guda daya ba kamar da mutane suke cewa wai raqibu daban asidu ba Rakibu mai bin diddiki akidu mai tattara bayanai gashi nan zai ce haza ma ladayya akidu ba zan ce haza ma ladaina ba guda ɗaya ne kowa mala'ikan shi da ke bin shi yana wannan aiki kowa aiki shi kenan yana rubuta duk abin da ya faru harakat wa sakanat to kaga za a tambayi mutum akan wannan zare ba a hankali Allah shi yadda mu sai ce kama a ba'du awsafan ila shahadati ghayr al-awsaf allati qayyada an-nusus qayyada an-nusus shar'iyya kamar yadda aka samu kuma mutane ma suka ƙara dalilan da suke sa a kira mutum da shahada an ƙara wasu akan abin da ya tabbata a cikin shari'a ka qawlu ba'dihim kamar ka zo suna cewa shahidul bi'a Wani is an environmental matrix wato mutumin da ya mutu yana kare kasa yana kare yanayin kasa masu kare kasa ta lalace liman kutila wa huwa yuhadidu ala nadafati baladi ga mutum da aka kashe yana kokarin share gari yana gudata bishiyoyi yana yin ayyuka irin waɗannan asa akwai su yan yan mai kare muhalli kare mahalli ba su san ana lalata muhalli suna dasa bishiyoyi kar a dinga zubar da bora da sauransu sai je gara ka mutu sai a ce wai yayi shahidi shahidin mahalli ne shi au shahidin fanni ko mutumin da ya shahada wajen wato fanni kama a ce art kenan liman mata wa huwa yaqumu bi jihadin fanniyin ala za'ani kamar da ya jihadin kara al'adu ko wasan kwaikwayo ko waƙoƙi a bisa riyawa mutane walau kana bi amalihi alfanni hadha yuharibu Allah wa rasuluhu ko da ya kasance kuwa wato yana aiki ne na yaƙa addinin Allah ta hanyar wannan fannin nashi wannan al'adar tashi au shahidul uruba ko a ce shahidi ne wanda ya mutu yana kare larabci ولو كان هذا مقتولا على عصبية قومية جاهلية أو شهيد الحرية أو شهيد العلم kam ko wanda ya mutu yana kabilanci a ce ya yana kare larabci ko wanda ya mutu yana kare yancin jarida ko makamanta haka ce shahidin jarida ne shi ko shahidi ne shi na science wa gaira min awsatin lati qad wa da dai ga sunan maganganu ire-iren waɗannan da cikin ana gogoriyo ana gada maganganun da na Allah maɗaukin sarki wa hadhihi da da'awa batila malai duka waɗannan maganganu ne waɗanda suke kururuwa na barna wa za'ifa kuma sunaye ne na ƙarya ukhtat biha mandatu shahadati al-azima allati da al-islamu bi raf'i makanatiha wa ila'i sha'niha wanda aka lalata matsayin shahada karkashin waɗannan sunaye shahada ta da matsayi ne girma da ƙur'ani. musulunci ya zo ya ɗaukaka ta an zo an dankafa da da waɗannan sunaye duba ga yadda aka dan kofar da sunayen dakta za a ce dakta wani babban mutum ne likita ne a asibiti ko wanda ya digiri ya digiri ya digiri har ya kusa cewa, amma yanzu kowane kowane dik an hari sunan shi dakta kana da wani aikin kemis sunan ka dakta ka siyasa ne sunan ka dakta wata mata tana zuwa gida tana mutane abin nan allura tana tsara musu ruwa tana an san haihuwa tana wakin gyambo ba a san ma da ta koya ba ita ma dakta ce ba haka ne da kashi da siyasa sai a samu kwatulatta a cikin bracket ba fa sai an baka wata jami'a na ƙaryan ba ba sai an baka ba kawai za su ga sai maka dakta ana san ga fara ganin ka rata court kai ma dakta ne kowa dakta kaga sai zama kalmar dakta yanzu ba wata alfarma ba ce rahisa jiddan haka honorable kowa ya sa kai suna honorable a nan kawai daga kaga yanzu kana son ka zama honorable ko shiga cikin siyasa shi ke nungu ba ka zama honorable and you don't have any honor ba ka da wata alfarma a kame da kawai rabin ko to yanzu haka shahidi ta zama kowa sun shahidi kawai ana mammanawa a ko'ina ana faɗa ana mannawa kamarin mutane ana ana zububutar su ba su ma yi wani abin arziki ma ba na sana'a ce ai ana baban tabbatarwa ne ba su ma yi wani abin arziki ya kusa da haka yanzu mutane da dama da suka sa abin da suke nan su sunan su masu sadaka to da ya zama rafi in ka sai a ce to kai na asibiti ne ko na littafi ne ko na dabbobi ne ko na kenis ne za a fara tijiya ko na siyasa a rasa da inda ne kai <laughs> yan boko wanda suke suke jin haushi haka ko sun ba masu jin haushi wanda abin irin masu feji su suna ganin su ne a haƙƙo da hawa a hannu su da yanzu sun koma mai kun sa dafta in suka su sunan a can yin saka pnd wani ne su bambata kansu da sauran yuri don su abin su ko na asibiti ba da suke ganin shi ba su ya digire shi ɗaya ku duba ga zama yadda su zama da khisa haka yanzu malam kada ba kawai ke ce malam ba ko arama da ba kawai ke ce arama ma da kana cikin wata hada ka ta ƙarya a saboda labi shi kenan sai take ma sai ka za ta maka arama sai ka za ta mutum kowa mutane ma ganin ka kawai suka yi da kama haka mai haiba sunan kamala ko ustaz ustaz zuwa su ma din wannan laƙuba ne rahisa jiddan ba ya zama laƙuba ma na musulunci zama waɗanda falala ke fata lahira shi za mu kwatance da cewa da ake wani annabi ne wani siddiƙi ne ba ka taɓa jin wani in inda ba ya kai zindiki ba ya kira wannan da wanda ba Allah ne ya bashi wannan mataba ba da haka sai zindikai irin su mutanen Ahmad Gulam Kadiyani ko can baya irin su Musailama su ne kawai suke kiran wasu yan iska da suna annabawa amma annabi sai Allah ne ya tsaka haka siddiqi siddiqai ma ba su da yawa don mutane nawa ne Allah ya fito ya faɗi wannan a kansu yan kaɗan ne to haka shahidai sai waɗanda aka samu nassi a kansu in ba haka ba jama'a kowa ya kame bakinsa Allah ubangiji ya shirya da mu na'am eh wannan ma kuskure ne a sa mai yaro suna abubakar sai a dinga ce mishi siddiq ko umar a dinga ce mishi faruk wannan ma kuskure ne yana daga cikin maganin da malam bakar abu zaidin ya yi a cikin wannan tafin nashi mai suna Mu'jamul manaqi al-lafziya gashi nan cewa babu kyau domin sai abubakar suna ne in ka sa ma ɗanka wannan sunan babu shi amma siddiq matsayi ne wani matsayi ne da Allah ya bashi sai kai fatan kai ma dan ya kai ba ka sawa ka suna buhari ko kuka ce shi kenan shi ne president elect kawai ka ce shi kenan president elect da ka a dinga shi yan sanda suna yawo da shi suna kare shi ko kuma duk jawabin da zai ce sai an ɗauka zai yiwa ko ba shugaban kasa ba shi ne sunan shugaban kasa ne sai kai fatan shi ma nan da shekara hamsin ala ya samu a'a ba ba a hada ba waɗannan martabobi ne ba a hada kamar ka sawa ɗanka suna ne muhammad sai ka dinga hada da rasulullahi zai yiwu ku bar shi haka yawa bar shi haka yadda ake sawa idan ka sawa ɗanka suna yanzu jafar ka nufin malam jafar kawai sai ka ji zama masanin eh, tafsiri ko ka samu suna muhammad awal ka nufin malam albani allah ya ji kansu shi kenan ko sai ka je zama malama jiki sai ka yi aiki ko to kule imalu fasa yaran lahu amalan ana sa ma 'ya'yan suna ne dan ai tabarruki wannan ya tabbata dan a nemi ina ma ko ba su kai waɗancan ba su kama hanya to ba kuma kawai shi kenan sai a sa musu mukaman waɗancan ba ba za a sa musu mukaman su eh, mutane suna yi kam suna addinin waɗannan abubuwa amma ba daidai ba ne ya daga cikin lafuzza waɗanda ya kamata a kiyaye da abin da ya kamata in kasa wa ɗanka suna wani babban mutum da kake so ya bi shi tun yaron yana karami sai ka kimsa mishi tunanin shi fa ga irin mutumin da kake so ya zama ana mai tarihin wannan mutumin ana tuna mai a sa shi kuma akan hanyar irin salon da wancan ya bi ka sa mai suna dangote misali ko a ce mai suna shi aliko kuma dangote kake nufi sai kin yawa kashe mashi ni ba kuɗi nake so kai za ka kama sana'a <laughs> ka ji kan tarihin dangote za ka kasa mai suna albani da ka ce mishi wani shahararren malami ne da aka ka kaji ka ka yadda yake so nake ka biyo sa. so nake ka yi kaza sai ka sashi kuma hanyar koyon karatu amma ba cewa daga nan kawai shi kana ba shi lakabin da wancan yake ci wannan shine kuskuren wallahu ta'ala a'lam na'am a wa'azi za ka musu za musu za ka ga yadda abin yake amalan kantar da mutane yake kantar da su yake wato asali yan shi'a da ta kawo mutane ɗabi'a mu musamman ba ta shigo cikin musulmai har wannan shahidin da yake cewa da batulu da yake cewa fatima da kaji an ce aliyu sai an ce imam imamu ali duk wannan labarai na yan shi'a suka shigo cikin musulmai ba mu sani ba yanzu kaga batulu na nufin matar da namiji bai taba sanin ta ba a haukarin ta yan shi'a wai suna ba Fatima wannan martaba kuma Fatima ta hayayyafa kaga bai tunanin ma a ce namiji bai taba sanin ta ma wani bai taso ba wannan wani dakikanci ne da ke shiga cikin kwalan saboda za su yi magana ba sa yin tunani sai sun faɗa dan ba da za su tunani san cewa ba a ba su amsa iri ka ba albatul wanda ake cewa batul ita ce maryam maryamul batul uwar annabi isa wannan da nassin alqur'ani shi ne ita ce batula amma fatima mace ce gama gari kamar mace kamar kowace mace tana haida tana haihuwa sannan suka ce ba ta haida Kuma suna ganin haka daraja ne rashin haida kuma ga ya mace na kasa ne ba daraja ba ne kamar namiji ne a ce a zakarin shi bai tashi ya zama daraja haka bai zama mutum ba zai malantar shi da imanin shi haka ce kuma ayya ai ba zai iya ba zai saduwa da mace ba ba zai mata ciki ba ka za ku wata aure garin nan za ka mace da ba ta haila na kasa ce ga matan takarta amma suna faɗa da tunanin wai daraja ce ku bayan dama ba haka ba ne sannan kuma ba daraja ba ce duk wani magana akwai su a cikin yin maganin yan shi'a to su ne za ka ji suna cewa imamu ali da kaji mutu ya ce imamu ali wannan kadai alamar shi'an ciki dan ali ba imam ba ne khalifa ne khalifa ne na musulunci za ka zaka ya ce batula batula to kaga ya shigo cikin musulmai za ka ji ƴan mutum a sa mata fatima ana ce mata batula wata masu wanda ke na makaranta a manta da fatima to haka ire-iren waɗannan kaji bakir wane ne siddiq waye waye duka abubuwa ne irin na ainihin wato ƴan shi'a suka shigo mutane da ka ya kamata mutane su kiyaye daidai ne a sama 'ya'ya sunayen manyan mutane da tunanin ana tunawa da manyan kuma ana fata waɗannan yara su samu albarka waɗannan mutane amma ba daidai bane a dinga kiran su da mukamman waɗannan manyan mutane Allah cikin sai matsala kayan da yake cewa ga maganganun da ya kawo mun shafi na gaba da ya ce zai kawo maganganu a kan waɗanda suka ce ya halasta da wanda ba ta halasta ba kafin ya tarbihi ya ce alƙaunul awwal ذهب إلى أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يذات عن الحق إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك yake masu wannan zancen suka tafi a kan cewa baya halarta a kira wani mutum da ainihi a ce mashi shahidi ko da an kashe shi da kisan zalunci ko kuma an kashe shi yana kare gaskiya sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta haka a kan shi ko kuma al'umma suka haɗu gaba ɗaya akan tabbatar da cewa ainihin wato a haka ne gare shi wa min alqa'ilina bi hadha daga cikin masu faɗan wannan ra'ayin akwai al-Imam al-Bukhari rahimahullahu wa raddahu Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu Imam al-Bukhari yayi babi karara babun la yuqalu fulanun shahidu yace ba a cewa wani shahidi ne ya kawo kai, wanda suke tabbatar da cewa ba a faɗa haka shine yake ishara akan cewa bukhari da cikin masu wannan ra'ayin a nan zamanin nan da muke rayuwa kuma akwai malam muhammad ibn usaimin allah ya gafarta musu gaba daya ma'ana mutum a kashe shi bisa zalunci a kashe shi bisa yana kare gaskiya irin kisan da ake wasu malam jafar mahmud adam da su malam albani allah ya su ba su zagi kowa ba ba su ci amana kowa ba me suke karantarwa qur'ani sunna aqidar salaf gaskiya karewa al'umma yancin su kai abin da suka yi ke a kasar rabilan an yi kula rabbi Allah shikenan aka bi dare aka ji a kashe ɗaya na sallah wannan kuma ta so karatu ba abin da suka kowa mun tabbatar da wannan kisan zalunci ne Allah ubangiji ya ainihin fitar musu da haƙoƙinsu daga waɗannan azalmai da suka kashe su kaga irin wannan kisa to kisan zalunci ne kuma duk duniya ta gani ta yi Allah wadai amma da haka baka cewa wani ɗin nan ɗan aljanna ne kai tsaye ba ka fara haka da ya saba a da musulmai sai dai a ce yake kyawun mutuwa muna mashi fatan alkhairi Allah ya amshi wannan shahada ta shi kanta hakamul janabi ba za ka yi talaki ba domin talakin nan ne shiga haƙƙin Allah ne Allah shi ne yake da haƙƙin ya bada aljanna cewa wani shahidi ne cewa kake ɗan aljanna ne to mu kuma aqida mutum musulmi ba ma shaidawa wani musulmi cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta amma wanda ya mutuwa kwarai muna sa mushi rai wanda ya mutuwa da ba ta kwarai ba muna jiye mushi tsoro wanda da muke sa mai rai ba mu amince cewa ya riga ya tsira ba wanda muke jiye mai tsoro ba mu cire rai Allah zai mushi gafara ba me yake wannan zaman lafiya jama'a ka tsaya daidai wa daida fastaqim kama umarta kar ka wuce makaɗi da rawa kar kuma ka kaza ina fata muna ganewa waɗannan da suka kawo waɗannan maganganu suka kawo ainihin wato hadisai da za su tabbatar da haka daga cikin hadisan malam ya ce wasu dalla ashabu hadha alqawl bima yali daga ciki akwai ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله والله أعلم بمن يقلم في سبيله wannan hadisin ya yanke shi ne muna dan tsallake wasu abubuwa ne saboda ba duka za mu karanta ba duka sai sa ka sai ta karanta sauran sayyidina abu hurairah ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah shi ya san wanda ke jihadi dan ɗaya kalmarsa kuma Allah shi ya san wanda aka takawa makami yuklan wanda aka suka mishi makami saboda Allah wannan hadisin ya faru ne a lokacin da ainihin wato wani mutum daga cikin musulmai ya mutu a wurin ainihin yaki sai mutane suna cewa shahidi ne sai annabi ya faɗi wannan ya ce Allah da ya san waye shahidi na biyu ce wa qad tadalla bi hadha bi hadha alqawl aidan ma ma ma bima ruya bima rawa sahal ibn sa'd anna sallallahu alaihi wasallam iltaka huwa wal mushrikuna faqatalu yace manzon Allah sun tare da kafirai aka yaki فلما مال رسول الله صلى الله عليه وعلى ila askari wa عسكره ومال الآخرون ila askari yayin da annabi da sahabbai suka koma a sansaninsu su ma kafirai suka koma sansaninsu وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا قاذة akwai wani mutum a cikin sabai wanda baya daga wa kafirai kafa illa atba'aha bi yadribuha bi sayfi yana ta faran ta kuba fa qalu sai sabai suka ce ma ajra'a min al yawm ahadun kama ajra'a fulan ce kai ai wala ya fi kowa da rantawa a cikin mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake amma innahu min ahlin nar manzo Allah yake to fa dan wuta ne hasbunallahu wa ni'mal wakil a cikin rundunar manzo Allah ba kaga a cikin sahabbai ne yake aka ce kai wani yana nama kafirai yana kashe su bi ce dan wuta ne fa qala rajulun min alqawmi sai wani yace ana sahibi to ni ko zan bi shi in ga me ya faru qala fajriha ar rajul jarhan shadidan wannan mutum da aka mai cewa dan wuta ne sai aka ji mashi mummunan ciwo فاستعجل الموت فوضع نقل سيفه بالأرض بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه da aka ji mai ciwo sai aka je aka aje shi cikin masu abin nan wato wanda aka ji musu ciwo injured shi ma wannan lafiyayyen nan ɗan jaridar nan sai je kawai ya kwanta a wajen shi ma kamar lafiya shi ne ke bada wani labari ke can cikin dare mutumin nan sai ya gaza ya kosa ya mutu zafin ciwo sai ya aje tsinin takobin shi haka takobin na kallon sama tsinin takobin shi haka sai ya riƙe sai ya gungura da jikin shi sai ya sa kirje shi daidai inin kawai sai ya danna a kai ya ƙara kafin shi ya kwanta a kan wuka ya soka jikin shi a jikin ta, sai ya mutu ana zuwa ga manzo Allah sai kuma sai manzo Allah ya kabbara ya ce ashhadu anni rasulullah ma'ana wahayi ne dama Allah ya mishi wannan fara wuta ne kai ya burge kowa sai manzo Allah yake cewa innar rajula la ya'malu amala fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli nar mutum a idan mutane zai iya dinga aikin yan aljanna wuta ne wa innar rajula la ya'malu bi amali nar fi ma yabdu lin-nasi huwa min janna kuma tana iya yiwa mutum ya dinga yin aikin yan wuta mutane sa aikin yan wuta yake a dan aljanna ne saboda alhazar karshe sai Allah ya juya mushi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ko sai su zuka alai kitabu shikenan sai ya kuma da wani aljanna wannan ya zama mutumin banza ba a sani ba ashe karshen rayuwar shi ya gyaru ku ba ku sani dai san zai mutu Allah ya juya mishi littafin aljanna wani kuma ya bayyana mutumin kirki sai ya zo karshe sai ya samu matsala shi ka dinga adda Allah ka sa mu cika da imani kyakkyawan karshe shine karshe wannan hadisin jama'a yana cikin sahih bukhari ba ba hadisi ne zaka wani magana akan shi to duba yanzu ga wannan yanzu a cikin rindina annabi a kashe shi amma ga abin da ya faru domin inda ba don waɗannan sun yi magana a kai shi har wani ya je ya kwanta a inda bai da lafiya ya gari ba idan gari ya waye a gan shi ya cika ya mutu idan a fara tsammani dama ciwon da aka ji ne aka ji ne ya kashe shi ko tun da ba wanda ya gani da za a fara cewa shahidi ne tun da dai a cikin rundunar musulmai a kashe shi annabi ne ma kwamandansu sai a mushi duk abin da ake wa shahidai to ina kuma ga wanda ya rayu a wani zamani wanda annabi ma baya rayu kaga shine aula akan kada a fara ke kuma ana fatan muna ganewa sai mun tsallaka da yake cewa har ila yake cewa rawa abu hurairah radiyallahu anhu hadith al-gulam alladhi kana yahuttu rihla rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa ja'ahu samun a'ir wani bawa da yake ainihin rike abun kwanciyar annabi sallallahu alaihi wasallama yake hada ne siddi in za a je yaki ana cikin yaƙi ana zaune sai wani watan a stray bullet stray bullet da ake cewa irin harbin da ba kai ake ne harbi ba sai ya zo ya same ka sai ya sai ya take shi a daidai tukulun wuyan shi ya daidai a cikin wata riwaya kenan sai ya kashe shi fa asaba hu fa qatalu sai ya kashe shi fa qala nasu sai mutane suka ce hani allahul janna ya ji daɗi dan aljanna ne ba ka mutu cewa yanzu ta ji daɗi wallahi wata ta more dan mene wata ta mutu ranar an yi ruwa to damuna ne ba dole a yi ruwa ba ko an je kabari an tuna an ga ruwa ko aka je da rani irin yanzu aka tuna kabari dole a gashi tauri suka da Allah ya ka wani dai to Allah dai shi kyauta ka ga da kabarin shi yake da shi mutane suna irin wani sakin baki a ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wani dai sai a hankali ba dai ka ba dai ka tara sani da Allah to amma dai to ai kai duk kwana kwana duk wannan zangaye da ma dole a ƙasa irin wannan mai tsandauri da rani in ka tona ƙasa dole ka ga tauri yanzu ka je yin kwandisho ko rijiya ba za a ga tauri ba zai sa ka ce to ka fasa ba za a samu ruwa ba to aka kama yi ma shi ma duka tono ne haka kuma da damuna tona ruwa ya riga ya kwanta an tona a ga ruwa ba alama falala ba ce wancan kuma ba alama azama ba ce kai in tona kabarin mutum aka yi a ga macijiya ko yana irin yadda ake cewa yana balilu da wuta kabarin ka ya kama da wuta ko haka ne ba za a ce da wuta bane kai baka da hujja da kaga wannan na ba ta zama mun gane wannan wa ce wai an samu ta a kabari wai wai wai tsaka ta bulluko shi duk wannan zangayi ne mutane su je da zakewa ina fata mun gane wannan jama'a ko kuma ka je wankan gawa haka ita aiwa ne gaba ɗaya yayi baki sun kai a ɓace na farko ne babu kyau ka fara su na farko wannan ya ɓata maka duka ladan wankan gawa sannan wa ya gaya maka saboda ran shi a ɓace cewa alama da wuta ne shi babu shakka gawa musulmi ana fata a ganta da annuri a ga ainihin a zuffar goshi ko a ga kamar bacci yake yi wannan dole ya mu'amala da gawa mutanen kirki ya saba gana haka to ana nan wata rana wani in ya rasu yanayin rasuwar saboda yayi yi cuta ko kuma hatsari ne irin na mota yayi yi dameji jikin gawa wajen da ka gan shi da wannan annurin ba sai ka ba da wannan uzurin babu ruwanka zamanin sayyidina zamanin imam malik wata ƙarya ta faruwa jama'a wata mace tarus ya ka kira wata mai wankan gawa da ta zo irin masu wankan gawa ne haka masu shegen surutu tana cikin wankan gawa garin yi ma wannan gawa tsarki sai kawai a shi hannun su sai makale hannu ya ki fita hannu ya makale yadda ka san an sa kwa a makala shi jikin farjin wannan gawa aka wuna ana neman fatawa ya za a yi wasu malamai suke to a yanke hannun sai a je a burne ta da iya hannun a yanke ita kuma ta zama mai gundumi ɗan wata da suka kai wannan fatawa ba ba su kuma yawan gawa suka kiyar da a redo farfin gawa sai da ka gudu imam malik imam malik ya ce ku kai ni wurin ana zuwa imam malik da mata haka hannunta a makala a cikin farfin gawa ta wuri a haka yake baiwa Allah ki faɗa mana gaskiya me kika ce da kina wankan gawa nan take to tsakanina da Allah ina cikin wankan ga wannan na fara mata wannan tsarki sai nake cewa ka da ganin wannan farji ya sha zina ina faɗa ka kai na maka ne amma ba da gita a kawo ya yace a mata haji na kazafi aka ce masu ba labarin suka ce ana gama tamanin sai hannun ya cire ana gama wata kalli a hadin kazafi shi kenan sai hannun ya cire kaga ashe wata kila ma wannan gawa waliya ce amma ta tara mata shari a shi ne tayi wanda kake ma sharrin ma ba haka bane duk abin da kake tsammanin ba haka bane dan baka san gaibu ba Allah ne ya san gaibu alama da kake tsammanin za ta baka wata hujja ba dole bane ta zama tabbas zaka jama'a mu tsaya a iya abin da muka sani laqad ahsana man intaha ila ma alima wannan akan komai akan rayuwa akan addini akan duk abin da zaka labari za ka bada labari daya akan abin da ka sani shikenan abinda kowa ina aka ritsa ka zaka iya maimaitawa baka jin tsoro saboda iya abinda ka sani kenan ko da kuskure ya faru kai kuskuren da yake abin a duba ne a kau da kai dabi'a cewa iya abinda ka sani kenan amma zangayi da mutane suke yi jama'a yana da mugun hadari Allah shi ne sai manzo Allah ya ce musu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalla annabi ya ce a a ba haka bane wallazi nafsi yadi na rantsa da Allah da raina ke hannunsa inna shamlatan lati akhadha yawm khaybara من الغمائم لم يصيب لم تصيبها المقاتل تشتعل عليه نارا كنارا تدع الله ما يكون ده يساتي رانا خيبرا كافن عرب غنيمة بتبوشي بتنا بلبلو متى أكبر an tara ganima ne kudin al'umma ba a raba ba ya yi sata kuma ba a sani ba amma shi manzo Allah ya sani wata ta hanyar wahayi kuma kamar haka shi manzo Allah ya tona wannan asirin cewa ai dan wuta ne duk wani mai ɗaukar dukiya al'umma kafin a raba dan wuta ne da wannan nasu masu ɗaukar national cake da zaka ce bari ka ɗauki rabonka da rabon yan uwanka kai ta tsiba kwadan al'umma saboda an aje ka wani ofis da kudaden al'umma suke bi to ka zama ka dan wuta ne Allah ya shirya da mu sai ƙara cewa sai ka gaba can da yake kara kawo wani nasu ya ilawa yace wa fi hadisi kabu bin ujra radiyallahu anhu inda ma marida wa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu abshir ya ka'ab kabu dan kujira kabu dan kujira mai hadisin nan na kwarfata ko wanda ya je makka kwarfata tana ta ainihin wato zuba a jikin fuskar shi <laughs> ya tara gashi manzo Allah ya ce mishi je kai Allah ya so da aya da tana cikin bakara bangaren aya da yake cewa ah, wala tariku rusukum ta dagal ah, menene hadayu mahilla ko kuma kana nuku maridan او bihi اذى min ra'ati. fatace a jikin kanshi har suna yawo a jikin goshin shi haka kabu dan hujra ta nabi ta mishi je kai aski kafin a zo daidai sanda ya kamata a yi kafin a soke a yi ihlali to wannan sahabin bai da lafiya manzo Allah ya je gaishe shi manzo Allah ya je gaishe shi ce mishi abshir ina maka bishara alheri ma'ana wannan kafara ce kake samu uwar shi na ji ka tana da ita take cewa hani allakal jannata ya ka'ab shi kenan dana ka more ka zama dan aljanna manzo Allah bai faɗa aljanna ba amma irin abin da na maroka da suke yi sai a ƙara abin da baka faɗa ba ko la Allah sai manzo Allah ku ji ba manzo Allah sai ce mata fa qala isa sama man hadhihi al mutaaliya ala Allah wace ce wannan take wa Allah girin gidishi al mutaaliya mai zakewa akan al'amarin Allah qala sai ka bai ce hiya ummi ya rasulullah tana bayan wani hijabi ne ba ta ganin ba ta ganin ta sai wallahi manzo Allah uwa ta ce da wannan zangayi qala sai ce ma yi diriki ya umma ka sai uwar ka'abu mai kika sani iya wannan zangayi la'alla ka'aban kala ma la yanfa'u au mana ma la yanfa'u ma la yugri sai uwar ka'abu ba hankali dan kinan da kike gani sahabi ne fa jama'a annabi ya ce baki sani ba ko ya aikata abin da ba zai mishi amfani ba za a da muke aikata da marasa amfani guda nawa ne ka wuri kana wasa da waya ka liƙa can ka liƙa can ka wuni kana zaman fira duk ba zai maka amfani ba kusa da kai ne au mana amala ya giri ko kuma wani abu da ya kamata ya yi bai yi ba kuma rashin yi ba zai mai amfani ba an zo ana bada sadaka ya da kuɗi yaki bayarwa taimako yaki wanda Allah ta yawan na ya ki turawa kuma wannan karfin shi da yana ba amfani da zai shi zaune kawai yaki sahabi ne ba zama ku ji abin da annabi ya faɗa akwai wani mutum da alimamu za ya ba da labari a cikin malamai cikin sai alamin nubara ba zan sanar sunan mutum ba gaggab ya mutu sai aka yi mafarki babban malami sai wani mafarki ya gan shi sai ce me ya gama da shi a lahira ya ce wallahi duka ayyuka na Allah ya karba amma an dakatar da ni saboda abu ɗaya abu ɗaya ana da wucewa sarar ya ce me ya faru ya ce wata rana ana zafi sai na ce kai mutanen garin nan suna bukatar ruwa wannan kalmar da ya faɗa shi ne Allah ya tome shi ya ce wa ya gaya maka bayina suna tarwa su suka gaya maka su suka gaya maka za ka ce a dabbayi na wai mutanen garin nan suna buƙatar ruwa kamar yana irin ma'alla shige ko wannan kalmar za ka faɗa kaga baya ta bayyana fiya kana ganin ba wata abu ne kamar yadda ake zamu nan ka ce kai zama ana buƙatar ruwa a garin nan to idan a cikin ilimin Allah ba a buƙatar ruwa bayan Allah ba za a buƙatar ruwa kai wa Allah zangai shi za annabi ya ce wani kufa ka haza ya rike harshe kama wana cikin haɗari ba mu da ma muke tamu a suna da kiran balla kuma sauran mutanen gari kuma waɗannan yan iskar da ake cewa yan shi'a su kan nan babu ruwan su tsawon su a cikin wajen ma addini su amma mu da muke musulmai da ma musulmi ta tattaye mu kuma dama amfanin wa'azi mu ba wa kan mu tukunna kafin mai wasu Allah ubangiji ya shayar da mu jama'a akwai rikici akan wannan kabiya ga sunan hadisai ne ke ta kawowa babu babu kakkautawa ka ji kowane kwaya ɗaya ita hujja to sai mu kuma kan matsala shine shin yanzu akwai nasi karara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa Husaini shahidi ne wannan babu jama'a ne a iya bincike na a iya bincike na gaskiya saboda Allah wannan matsalar nayi mutaba'ata a cikin daukacin littafan tarihi waɗanda suka kawo tarihin Husaini mutawwalat ɗinsu da ƙananan su littafan tarihi kakaf littafan da suke magana akan tarihin sahabbai wanda suke magana akan tarajim na sahabbai da falalolin sahabbai babu inda manzon Allah sallallahu alaihi ya ayyana Husaini a matsayin shi babu bisa iya bincike na amma dai ya ce Husaini dan aljanna ne ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna to a takaice iya nan amma yi mai itlaqin lafazin shahidi duk da malamai suna fara da muka ji zabi tsakani da Allah ba daidai bane domin ya saba wa asalin abin da shine manzon Allah ya faɗa alaihi salatu wa salam bari ku ji dunkulalliyar magana da malam bakar abu zai yake a cikin tafin nan mai suna mujamul manahi al-labziya babban malami bakar abdullahi abu zai gashi a cikin shafi na 319 yace shahidun lafazin shahidi yana lissafowa ne kamar kamus na kalmomin da babu kyau a faɗe su zaka ji kusan duk abin da muke faɗa ne yanzu mutane suke faɗa suna ganin babu laifi ga sanan zaka ji ce babu kyau babu kyau a ce kaza babu kyau a kaza babu kyau a kaza ire-iren har yabo kan wannan da yake shahidu qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu la yuqalu shahidu yace ba a cewa wani shahidi ne qala ibn hajar ibn hajar yace ai ala kabir al-qat'i bidhalika yace ba a fada a yanke illa illa in kana bil wahyi sai in akwai wahayi wa ka'annahu ashara ila hadisi umar kamar kace yana ishara ne ga hadisin umar radiyallahu anhu ɗaya daga tarihin da makaranta to da ya sharhi ya sharhi can kasa sai ya ce fa zahiru abin da yake bayyanan ne anna murad al-bukhari bi zalika abin da bukhari ke nufi da wannan magana Allah ya zima ahadun bi kauni ahadin kanna da inda sawaba shahada kada wani ya faɗa ya ce ya ce wani ya samu falalar shahada a wurin Allah kar wanda ya faɗa haka daga cikin falala shine na farko cewa suna nan a matsayin rayayyu ko ba ta mutuwa za a ɗauke su ne a kai su ta duniya ta shaidai su rayu sannan suna da falala ga ta nan iri daban-daban za a ba su ceton yan uwansu za a yi musu kaza ranar kiyama za su zo da wannan taban yana ƙanshin almiski za a yi musu wani asambari na musamman a kiyama a nuna su duk wannan falalar idan ka ke wani shahidi ne kana cewa ya tabbata da shi baka baka nasi ba za ka faɗi wannan kamar yadda ce wani annabi ne kana cewa Allah yana mushi wahayi ko ma'asumi ne ko baya saba umarnin Allah kuma kaza kuma kaza kaza baka nasi ba za ka faɗi wannan ina fata mun fahimci wannan jama'a muna gane wannan ko sai ce la yajimu ahadun bi kauni ahadin kad nala inda Allah ba bashada in la yadri ma nawahu min jihadi dan baka sa abin da ke da jihadin shi walaita zalika lil man'i min an yuqala li hada innahu shahid gashi nan da ita maganganu to wannan dama yace magana nake so mu ji kawai cewa al muradu Allah ya jima ahadin bi kauni ahadin qad nala inda Allah ya fahimu shahada gashi daga littafin Bakar Abdullah Abu Zaid mu'jamul manabi al-labdiyya Allah ya ji kamar albani duk waɗannan jama'a kayan aiki ne ba mana za ga gasu nan ko ta ko ina kayan aiki ne iri iri Allah ya ji shi babu wata ƙarya za ka yanzu a garin nan Allah ya ji ma da littafin da za mu duba mu ga me ya ciki in dai a cikin addinin musulunci Allah ya shiga da rahama waɗannan jama'a su ya a takaice cewa Husaini na farko ba shi kaɗai a kashe a wannan wurin ba an kashe shi za mu ji sunayen wasu ahlul baiti su goma sha takwas aka kashe a wajen ba na manta ba da ƴan uwan shi da ƴan uwan ƴan uwan ƴan uwan shi ƴaƴan ƴan uwan shi da makamantansu an kashe su duka kuma duka wannan kisan zaluncin aka musu Me yasa su sauran ba a ayyana cewa shahidai an ga sayid na ali kisan zalunci amma manzo Allah ya ayyana shi shahidi tun kafin abin ya faru an ga sayid na usman kisan zalunci manzo Allah ya ayyana shi shahidi tun kafin abin ya faru an kashe umar kisan zalunci manzo Allah ya ayyana shi cewa shahidi ne tun kan kisan ya faru ko waɗannan shahidai ne da ayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda aka kashe manzon Allah ya ayyana yana gani a kashe su irin hamza wanda ma ya kira shi da suna sayyidul shuhada ne ainihin hamza dan abdul mutallib manzo Allah ya mai sallar gawa ta fito 70 to Ɗan dan shi'a suna kwace wannan lakabin kaji sun ba wa Husaini suna ce mai sayyidul shuhada suna manta cewa baban shi bai shi daraja a musulunci ya riga shi komai ina fata mun fahimci wannan jama'a Husaini da kuke gari jama'a shi shi'a suna da dalilan da suka fi identifying kansu da shi daga ciki shine kasancewar husaini yana da zafin hali irin abin da suke so a dinin su amma hakan bai da wannan zafin hali mun karanta a nan hakan yana cewa ina ma ya zama ina da irin turjiyarka shi kuma yana cewa ina ma ya zama ina da irin haƙurinka domin haka ɗabi'a ɗan adam take an muka kwatance a kai ko nan bayan ga haka kun san shi'anci addinin farisa ne addinin maguzanci ne aka shigo da shi cikin musulunci to kuma husaini yana da mata ba farishiya kusan kuma a ɗabi'a mutane suna ba da solidarity ga sirikansu wani lokaci bai da 'yan uwansu ku lura kyau fiye da ɗan uwanka ne sai ka kafa son sirikin ka fiye da uwanka da jini wata rana musamman da suka baka 'ya sai kana mutunta su ta fiye da 'yan uwanka sai ka musu alheri fiye da 'yan uwanka ba ku san mata ne sai su ce wai da ke haifi gwamna gara ke haifi matan gwamna ba gara a ce ake ce matan gwamna sai kin fi mora gwamnatin kai da ce ke uwa gwamna kai kariya ta zaki ki a waka ki gwamnati musamman ba sai shi zaki kai da yawa ka ba ga bane hala ba ki cimo ne gwamnatin bage ma amma idan aka ce ma ta ce yakki ce gwamna to ke ma ce kwamishoni suna samu gaba da ma ta ta gwamna da haka Husaini akwai mata da ya aura ba farishiya asalin ta baiwa ya aure ta ta ya aure ta to ai raunin abin shi ne bai wannan fa umar ne ba shi wani ai umar da ba sa su umar ne aka je yaki aka kama wata baiwa yar sarkin farisa kyakkyawa mai daraja har ana matsayi da abu da umar abin nan cewa kai ka more baban ka ya kamata ya baka wannan mata sai da umar ya ne ta madina ya ce ina ne ya kace ce ga kai kasance wannan ai mun karanta nan cewa riguna wannan ya raba wa a bai sai ce a na san da Husaini a je a siyo na musamman a kawo mai sai ya gani sai ya yi endosin tukunna so dai duk girma masu, amma duk wannan yan shi'a suna mantawa saboda hauka kai da yan shi'a suka kai hauka su ta kai hauka ba sai da suka wasu maganganu na kafirci game da auren da Umar yayi da gidan Ali suka ce ai ai da karfin tsiya ne ma ya aure ta ba da san sayyidina da ba sun ce Ali kuma jarumi yanzu kuma an kwace ne ya amara da karfin tsiya kaga na cewa ba jarumi bane kenan wasu kuma da suka tashi da suka fi wannan iskan je suka ce a ai ba komai ai musulmi musulmi na iya auren kafiri na iya auren musulma in ya fi karfinta ya tazzaka mata ai ko da musulunci ya hana ma ya hana ne kawai a zahiri amma a ɗabi'a ba abin da ya hana wani ya cikin da su ba jama'a wallahi shi za ba za su iya fitar da fansa haka yadda muke karanta da muke karantawa ko waɗannan zindiƙan su sala zariya ai kama kama ne su ɗauko littafin irin yadda muka ɗauko bukari mu saka muna karantawa ka ɗauko usul kabi su saka dan kame su ka ɗauko kai ko ka kuma wannan karamin zindiki na nan kusa komeni ka ɗauko su karanta masu su sa shi a rediyo suna karantawa in ba za su ruba irin tarin da aka ce ɗari ka in sai da kantar da wani ma'ani a rediyo in za su kantar da tafi mai suke ɗaukowa tafi da mai usul da saman musulmai ka ɗauko abun nan ma ne da amadiya ka karanta ya ronka da tafi ya haɗa ka da shi da musulmai ne na roka da motsa sai kanta da naku Allah ya shirya da mu don haka jama'a na Hussein dan Ali dan abu Talib mu a wurin mu abinda kike ta bazar cewa tsaye ne daga cikin shugabannin samarin yan aljanna amma ya tsalake shahidi wannan kuskure ne saboda me saboda babu nasu. wannan shine hakikin da muka tsaya akan shi idan daidai ne falillahi alhamdu idan ba daidai bane Allah gafarta mana na'am na'am eh eh na'am eh kwarai kwa sosai Na.

ya mutu eh, takari ko suna takaririya da aka zo kan mai matsala sai ce a ah, yanzu mun mafada wa zai bata mana da wannan kaga wanda zai tabbata shi ta aslam kawai mutum ya shi amma dai a mai fatan alheri ta jumla wane ya mutu a jihadi jama'a muna fata Allah ya karɓi shi shahidi ya ce alim wane muna ganin alamar cikawa kwarai ta tabbata gare shi almalin albani na turjini ya kawo sun fi kala ashirin na jin a cikin littafin a kamun zanayi farko farkon shi alamatu husnul khatima haka ya kira su alamomin kyakkyawar cikawa ko ba jihadi ba wanda ya mutu da kaza wanda ya mutu da kaza wanda ya mutu da kaza duk za a sa musu wannan sara amma jirgin, me yasa dole sai an faɗa a duniya cewa wani shirki ne da kuma canza abin da yake wurin Allah ba amma idan ya taba abin da yake wurin Allah kai ka shiga matsala mun karanta ran nan anan wani wanda a cikin banu isra'ila mutumin kwarai ne yana aikin kirki sai wani mutumin banza ya mutu sai suka ce wallahi wani ba Allah ba zai gafarta ba. sai Allah nan da nan yawa ya ce a ga wannan ya gafarta mushi. kai kuma da kake cewa ba zan gafarta mishi ba na fata naka aiki. ma'ana kaga idan abun ya saba wurin abin da ke wurin Allah zaka isa Allah kai kake duniya nan shi ko wanda ya riga ya hai zaka jama'a aslam shi ne mutum ya iya bakinsa amma addu'a addu'a kwarai idan kai mutum baya nan kai ma Allah ya sa malaiku su maka wannan ya shafi wanda yake duniya da wanda baya duniya in dai baya wurin ka mai addu'a nasi ya tabbatar da wato sai kake cewa Allah ka karbi wannan shahidi sai malaiku su ba su ga cewa Allah wannan shi ma ka sa ya zama shahidi kaga wanda aka tumure yadda amma zan da kace ai wani ina ai ya riga ya wuce ya wuce wurin to za su rubuta kuma Allah ne maka hukunci gwargwadon wannan kalma to wanne ne ya fi mutum zaman lafiya ya tsaya inda amri wa nahyi Allah ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah yake ka da hukuncin Allah game da wannan ubangiji Allah ya tsare mu na wanda suke da nasi Wadannan za a faɗa karara duk wanda yake da nasi kamar waɗannan shuhada wa uhud shuhada wa badar kamar waɗannan dai wanda manzo Allah ya faɗa su kasha su ainihin abu abin nan din Hamza dan Abdul Muttalib su Ja'far su Abdullahi dan Rawaha ko manzo Allah ya ce wana ya mutu ina shaida cewa ya yi shahada kuma ku yi addu'a Allah ya jibe shi haka zuwa cikin nasansu waɗannan ƙarra fara ce wane wane shahidi ne wane wane shahidi ne kamar za a ce yunusa Annabi saboda akwai nasi to haka za a ce eh, abdullahi ɗan hiram baban jabiru shahidi ne saboda akwai nasi haka za a ce jabir ɗan abdullahi bin nan jafa ɗan abu talibin shahidi ne saboda akwai nasi da nasi kan babu wani kai za a faɗa insha Allah eh su ma ba a nasantawa su ma suna karkashin wancan umumin ne wanda ta mutu wajen haihuwa ko wanda ya mutu wajen kara dukiyarsa ko kara addinin musulunci ko wanda gini ya fada masa ko wanda ya mutu a cikin ruwa ko wanda ya mutu a annoba ko wanda ya mutu da yan rani suna nan da yawa kala kala kala duk waɗannan ba a talaki, ai idan ba a itilaki mashahidin yaki ba to waɗannan aula da kara ya musu wula aula bi inda itlaki mashahirin yaki ba domin jiya waɗannan falala ku ba nan ƙasar ba ko ran juma'a mutum zai mutu ba za ka yana cewa ya more ya mutu ran juma'a ce ai ya more to an mutu ya mutu ma an yi ruwa to menene sai menene da an yi ruwa dama ɗabi'a ce ta lokacin ruwa ne wani ma nan da ya mutu ba a yi rana ba ce kaji ko rana ba a yi ba <laughs> sannan Allah ya kwarai kuwa fatan alheri za musu a ci da musu addu'a Allah ya karba musu wannan abu da ake sa sun samu sai kwarai kuwa waɗannan ainihin shi ne daban-daban daban sai shi ne kala daban-daban daban suka zo akan waɗannan kuma dukkan in ka kanta zama a kamar janayi malam sai albani ya kawo su ya takhrijin su kuma ya fita da hukunce hukunce a cikin su kala kala sun kai wajen mutum kala ashirin wannan ita na da dukka na amma yana nan alisafin a kamar janayi fa farko jama'a sai a ta insha Allah lokaci ya gure ko bari mu shiga cikin wannan da ma'ainihin sake wasu kanta wasu bayanai a cikin tafin da yake cewa man qatala al-husaina radiyallahu anhu waye kashe husaina Allah ya kara masa yadda qabla an nata'arrafa ala qatlati al-husaini da'una narji'u sanawatin qalila ila ali wal husain ma'a shi'atihima kafin mu faɗi wato waye kashe husaini ce bari mu koma baya kaɗan mu ba da labarin halin yadda aliyu ya kasance da shi da 'yan sa shi da husaini da sayyidina ali radiyallahu anhu ma da yace yashtaki min shi a ahlul kufa kullun na ali ya kasance yana kuka yana korafi akan abin da mutanen shi ƴan kasar kufa suke yi fa yana cewa wa laqad asbahat al-umamu zulma ri'ayatiha an wayi gari al'ummomi suna ainihin wato tsoron zalincin shugabanninsu da haka ake wa asbatu akhafu zulma ra'iyati ni ko na yawa gari ina shugaba amma ina tsoron zaluncin mabiyana da mabiya ne suke tsoron zalunci shugabanni amma yace ni ku a wuri na to ni ne nake tsoron zaluncin mabiya astanfartukum lil jihadi falan tanfu na ce ku zo a fitar jihadi ba ku fita ba wa asma'atukum falam tasma'u na ce ku saurara ku ji magana ta ba ku saurara ba wa da'awtukum sirran wa jaran falam tastajibu na muku wa'azi a koye da a bayyane ba ku amsa mun ba wa nasahatu lakum falam taqbalu na muku nasiha ba ku karba ba a shuhudun ka biya shin kuna halarce ne amma kamar ba kwa nan zukatan ku ba nan wa abidun ka arba kuma ku bayi ne amma kamar iyayen gida atlu alaikumul hikama ina karanta muku hikimomi da ilimi fatanfuruna min sai ku kauda kai ku bada wani wa'idukum bil mau'izatil baliga ina muku wa'azi wanda yake ya kai matuka? fa ta tafarraquna anha sai ku watse ku ba wa'azi wa hissukum ala jihadi ahlul baghi ina kwadatar da ku akan yin jihadi da yakan masu ainihin ta'addanci fama ata alayya qawli hatta arakum fama ati ala qawli hatta arakum mutafarriqina ayadiya saba yace bazan ainihin wato bazan kai zancen ba har sai na ga gaba ɗaya kun watse kun bani waje ina cikin waje sai ku watse a yadi ya saba irin watsewar da hannayen saba ita yi karin magana ne yake na ila majalisku sai ku tashi kuma wuraren kantocin zaman majalisanku wata ta khada'una amma wa'idukum kuna ainihin yin ha'inci daga wa'azin da ake aqwamukum amma wa'idukum aqwamukum udwa kuna ainihin ha'intan da wannan wa'azin da aka muku wanda ya fi tsayawa a kan abin kwayance shi ku idan ya ashiyatan da hanya gobe kuma sai ku dawo gare ni yadda ka san jikin gadon bayan macijiya ya yi safa ya koma sabo kan ba ku yi wani ba a jazal kubdumu wa a'adanan mu, wanda yake ainihin wato al wa a'dala al ya galabaici wanda yake tsaye yake duba shi kuma ya fi karfin wanda yake so ya duba ina tabo a jikin shi shi jikin macijiya wato kun wuce sani na na rasa yadda zan yi da ku ayyuha shahidat ayyuha shahidatu abdalu ce ya ku waɗanda jikunan ku suna nan alga'ibatu uquluhum wanda kuma ainihin hankulan ku ba sa nan almutakhallifatu ahwa'uhum almukhtalifatu ahwa'uhum wanda san zuciyarsu ya saba da juna almubtala bihim umara'uhum ya ku mutanen kufa wanda aka jarabci sarakunan ku da sharrin ku sahibukum yuti'u wa antum tu'sunu ni ina kokarin biyayya Allah ku kuma kuna saba wa Allah lawajidtu wallahi anna muawiyata sarafani bikum sarafa dinari bidirham fa akhadha minni asharatan minkum wa atani rajulan minkum ku ji magana cikin nadi faɗa wannan magana kuma a tafin yan a fa na azil balaga yace na rantsi da Allah na so a ce muawiya ya mun canji da yake canji na zinari da azarfa yana ke da naira da dala na ba shi mutum goma a cikin kwaifan mutum daya kamar yadda ba da naira ɗari da tamanin ko ɗari biyu a baka dala ɗaya kan ta naira ka daraja ko yace to wallahi na so a ce muawiya sarrafa ni bikum sarrafa dinari wa dirhami dinari dinari ya kenan dirhami kuma azurfa ko fa akhadha minni asharatan minkum ya shi mutum goma a ciki wa tani rajulan minhum ya bada mutum ɗaya mutanen sha ya ala kufa ya ku mutanen kufa manitu bikum bi salatin wa sunataini summun wa du'a wa du'a zu'a asma'i wa bukumun zawu kalamin wa amiyun zawo absari la ahrara sidikin inda likai wala ikhwana sikatin inda bala'i yace wallahi an darabce ne da abubuwa uku cikin biyu da ku daraka ita ce kasancewa ku summun zawu asma'i kurane amma masu ku masu kunne wa bukumun zawu kalamin kuraman baki amma masu magana wa umrin zawu absari makafi masu idan. fa inna la ta'mal absaru kenan ko walakin ta amal kubul lati fisu la ahraru sidikin inda liqa yace ba wai yantattu masu gaskiya a wajen yaki ba wala ikhwani thiqatin inda bala ba kuma yan uwa amintattu da zaka amince su ka shiga bala'i ba saribat aidikum yace Allah ya wulakanta ku ya ashbahal ibli ya ku wanda kai kama da ainihin raquma ghaba anharu atiha wanda masu kiwo suka tafi suka bar su kullama jama'at ila janibin ka faradar ila janibin akhar sun ka tafi kamar dabbobin ka a wajen kiwo ka tafi ka su wuri kana ta harkar ka da sun tare rabuwa za su yi ba su haɗa kansu wannan magana gashi da cikin tafin mu nahadul balaga na yan shi'a wanda suke cewa wai fadobin na ali da aka kura ta ci kura in ya tabbata sai zai kai na dogon zai abin da ke fara kan kwaya koyan shi'a wala mai kifin amru, inda hadal haddi bal ittahamuhu wal iyad billahi bil kadhib al'amarin bai tsaya iya nan ba sai ta kai wa ƴan shi'a mutanen ƙasar kufa suna tuhumar sayyidina ali radiyallahu anhu da cewa yana musu ƙarya kaji ba sahabi dan uwan manzon Allah mai daraja irin sayyidina ali wai waɗannan mutanen suka ce wai makareci ne روى الشريف الرضا عن أمير المؤمنين علي رضي ya ruwaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda annahu qala sayyidina ali yace amma ba'd ya ahlul iraq fa inna ma antum kal al hamil yace ya ku mutanen iraki ya ku mutanen iraki san da cewa ku nan kamar mace ce mai ciki alhamil ba a cewa hamilat alhamilu ake cewa saboda ka'ida a larabci shine duk sunan da yake asali siffa ce ta mata kadai to baya bukatan ta'ul tani alhamil almurdi'u al'ajuz azzauji duka ba a sa mashi ta'un ne ba a cewa hamilatu ana nufin mai ciki ko murdi'atu ana nufin mai shayarwa ba a cewa haka ko kuma a ce zaujat wannan da ake faɗa wannan larabcin islamiyya amma larabcin gaskiya da gaskiya zauji ake cewa kan ta qur'ani ta kafa da ake ta da kuma gaskiya amma mutane suna cewa ka na a ah, murji'u ne ita ma wannan mai shayarwa ke kenan ba mace da sunan ana nufin mace ba mace in za a kasa da sunan mace to murdi'u ce amma murdi'atin yanzu mun take aikin shayarwa kamar da idan aka ce alha'id ba wata ke halin jini yanzu ba a'a balagaggiya ba a cewa haɗe ba, alha'id ce saboda namiji daman san baya yi ne yin haila to amma ka ba abin namiji na yi mace na yi to sai a sa wannan macen ta kuri ta ni ko musamman wannan shine kiyasi amma akwai sama'i waɗanda suke su ko ba su ɗaukar kawo shine akwai hamzatul a makasura akwai hamza mamduda waɗannan sama'il alamar tarihi ne sama'iya amma iyasi shine duk wani sura na namiji idan kana so ka mai da shi ta mace da ka sanya yake ba kawai samu shi tawo kuma da ce shamsu kadaran da shamsu sunan namiji ne misali sai kana so ka sawa ta yan suna shamsu sai ka ce sunanta shamsatu shine kiyasi kenan amma in sama iya sai a duba to mai larabawa suke cewa ina fata mun gane wannan da kai kasance mara kwarai kuwa ba a ce tsalikatu yana daga ciki nan suna nan da yawa lafuzan ba a cewa an ta tsalikatu dan dama ita mace ce wadda ake iya saki namiji ba a iya sake shi da haka ba za a ce mata tsalikatun ba an ta tsalikun haka imra'atun abin nan a ce imra'atun ajuzun tsohuwa ajuz ba a cewa ajuzaki haka arusun ba a cewa arusun amarya ka rusa larabcin ka ce arusun <laughs> ka rusa shi gaba daya arusun ce don dama namiji baya zama amarya shi ko inda ba mace mace shi shi sunan shi daban to haka irin wannan kaji sai ce an ci kalmar atil hali ku kamar haka gashi almar'atu an ba a ce hamilatu ba ta ce inna ma antum ku mutanen ƙasar iraki kamar mace mai ciki ina ma'ana haka mace mai ciki ka gaba ta da abin nan ko ba a san me gobe za ta yi ba hamalat falamma atammat akalasa yayin da ta ai ta ciki da ta cika ciki ya kai falon ma akalat din nan ya kai ya nauyi akalat ta kuma duka ta zama wato tana cikin halin ko a mutu ko a yare kafa ɗaya lahira kafa ɗaya duniya da maza suke cewa ko wa mata ha mijinta mai kula da ita ko wanda yake shine ainihin wato mai kula da cikin nata sai ya mutu wa tala ayyumuha sai kuma ya zama tawaye gari ta zama ta samu tsawon zawartaka wa warasatuha ab'adaha ma wa warasatuha ko ab'adaha sai zama ainihin wato a wannan ɗanata da da da da da da zawarci take da shi sai ya nisa da sauran al'umma ta rasa wanda zai aure ta amma wallahi yace na rantse muku da Allah ma atikum ikhtiyar ma atikum ikhtiyar ban zo muku da sarraina ba walakin jitu ilaikum fawqan an dawo ne an kawo na wa qad balagani annakum taquluna ga an ce kuna cewa aliyu ya yakzibu to kuna cewa aliyu yana ƙarya yace qatalakumullahu Allah ya tsire muku ya ku mutanen iraki fa ala man akrimu yawa zama ƙarya a garin ku ji abin da yake ce Allah ya tsire muku albarka sai hayi ba su da albarka wa qala da sidna ali yace radiyallahu anhu qatalakumullahu Allah ya tsine muku albarka ya ku mutanen Iraki laqad malatum qalbi qayha kun cika zuciyata da mugunya wa shahantu sadri ghaiban kun cika kirjina da bakin ciki wa jaza'tumuni kun kun gajiyar da ni kun sa na zama jabe shine wanda yake ya gaza ya cire da samu abin da zai samu na gabar tahiyami anfasa ina ta ainihin wato a ina ta haki da numfashi sama sama wa afsattum alayya ra'ayi bil isyani wal khizlani kun bata min tunani na gaba daya saboda safa min da kuke da kuma safa da ni da kuke Har ina tunanin ma abin da nake faɗa ko ba gaskiya bane ina ta fara muku alheri ba ku aiki da shi duk wanda gani a cikin da bayan shi a fa na balaga kaji wannan sayyidina ali kenan radiyallahu anhu da halin da ya kasance tare da 'yan shi'a mutanen shi mutanen iraki sai mu kwana nan insha Allah kafin idan Allah ya mako na gaba sai mu tashi akan inda yake cewa al-Hasan ibn Ali kaje yanda shi kuma Hasan ya kwashe da su duk kafin ka su waye sai kashe Sayyidina Husaini dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya fara masa yarda kalanka baki gilashin ka baka baka gani abin nan jara'atu muni jara'atu muni nagba at-tihma ko kun shaye da ni kenan kun shayar da ni abin da ya same ta haƙi ina marurowa yes za ku lafiya